أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa kaddara wasa da ikon sai sake haɗa mu a wannan gari mai albarka na gumal a wannan masallaci na bakin kasuwa a cikin wannan majalisi da muke karanta littafin bulugul maram min ajillatul ahkam na al al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala bayan hutun sallah da azumi da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi abin da muka gabatar na ibadu ya kuma yafe mana kurakuranmu sannan ya zama jagora gare mu cikin abin da muka fuskanta a gaba kamar yadda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa mafiya kyau da sibobinsa maɗaukaka da ya ƙara ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin garuruwanmu da dukkan kasashen musulmi gaba daya wannan karatu in ban manta ba shine majalisi na saba'in da biyu ko da na takwas ko da bakwai na saba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka mun tsaya kan ina ji za mu tashi kan babu salatul jama'a wal imama babin da yake magana akan sallar jam'i da limanci قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه ولهما عن أبي هريرة بخمس وعشرين جزعة وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة الحافظ ابن هجر يتي باب صلاة الجماعة والإمامة باب da yake magana akan sallar jama'a da kuma limanci salatul jama'a ita ce sallah da mutum zai yi cikin jam'i jam'i kuma ana maganar jam'i na masallaci aljama'a anan ana nufin jama'a allati fil masjid ba wai jam'i da zai yi a gida ba ba kuma jam'i da zai yi a wani gurin zaman shi ba a masallaci kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa musa habbai mun gani ba wanda yake ƙin zuwa sallar jam'i لقد رأيتنا وما يتخلف عن عن الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ce sai munafiki sanannen munafiki sannan kamar yadda zamu gani a hadisi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi nufin ya je ya kona gidaddajin wanda ba sa zuwa jam'i yana nufin wanda ba sa zuwa jam'i tare da shi a masallacinsa da yi ba sa zuwa jam'i amma suna yi a gida amma duk da haka manzo Allah ya ce yayi nufin ya kona gidaddajin su al-imama ana nufin limanci limanci yana farawa daga mutum biyu kamar yadda jama'a suka ce tana fara daga mutum biyu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Malik ibn al-Huwairis da abokansa lokacin da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi nufin za su koma gida wanzu Allah yake cewa ku tafi idan lokacin sallah ya yi ɗayanku ya kiran sallah wanda kuma ya bi ku karatu a wata riwaya wanda yake babban ku ya muku limanci sai magana da zamiri na tasmiya sallar jama'a an shar'anta ta a sallar farilla an shar'anta yin jam'i a sallar farilla da kuma wasu na filfili kamar sallar roƙon ruwa ana yin ta jama'atan kamar sallar kusufi idan rana ta kisfe ko wata ya kisfe ana yin ta jama'atan kamar sallar tarawihi ana yin ta jama'atan kamar sallar idi wanda suke ganin sallar idi sunna ce jama ana yin ta a cikin jam'i hakanan ba laifi a yi sallar dare ta hajjudi a yi ta jama'a wasu malamai suka ce hatta sallar walha ba laifi dan an yi ta jam'i amma kada ya zama koyaushe ana yi amma dai waɗancan da na faɗa su ana yin jam'i a cikinsu me ya nuna ana iya yin jam'i a sallar nafila hadisin itiban ibn malik wanzan allah ya je ya yi sallah a gidan shi kuma ya jagoranci mutane a cikin gidan kuma sallar nafila sai nuna shi nafila ana iya yin jam'i kamar hadisin ummu sulaim lokacin da manzan Allah ya je limanci ya sallah a gidanta Anas dan Malik da wani maraya suka bi shi salla manzon Allah ya ja su sallah kuma manzon Allah yana sallar dare a gida Abdullahi dan Abbas yayi alwala ya zo tsaya kusa da shi suka yi sallah tare duk wanda ya nuna mana ashe ana iya yin jam'i a nafila kamar ma musamman sallar roƙon ruwa ba a yin ta sai jam'i kamar sallar kusubi ana yin ta ita ma jama'a ne har ma akan zo masallaci a ce as-salatu jami'a mutane su fito a tada sallah kamar sallar tarawihi wannan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana uku yana yin jam'i tare da sahabban shi sannan daga baya ya daina bayan manzon Allah ya bar duniya zamanin sayyidina Umar ya sake hada sahabbai akan limami guda daya suka ci gaba da yin jam'i ila yawmina hadha da haka kenan sallar tarawihi ana yin ta jama'atan cikin yin sallar jam'i da musulunci ya zo da shi akwai hikimomi da yawa babbar hikima akwai haɗuwar kalmar musulmi don musulunci ya zo da haɗa kalmar musulmi ya zo kuma da hana lallabuwa to a cikin sallar jam'i akwai haɗa kan musulmi da yadda musulmi za su haɗu a ƙarƙashin limami kwaya ɗaya ya ja su sallah su yi komai iri ɗaya kamar yadda a ciki akwai samun albarka da alheri domin addu'ar musulmi da za su yi a dunkule tana samun albarka fiye da addu'ar da mutum zai shi ɗaya domin cikin mutane za a iya samun nagartattu wanda za a zama dalili Allah ya amsa wannan addu'a din hadisi a cikin sahihi muslim manzan Allah ya nuna cewa mutanen kwarai duk wanda ya zauna da su baya taɓewa me da zo a cikin hadisi a sahihi muslim da manzo Allah ya bada labarin mutanen da suka zauna suna ambatan Allah mala'iku suka hau sama wajen Allah Allah ya tambaye su daga ina suke Allah ya san daga inda suke suka ce muna tare da bayinka muna ambatan Allah ne muna tare da bayinka suna ambatan Allah Allah ya ce sun ganni mala'iku su ce musu ganka ba ya ubangiji su sun ga aljanna ta mala'iku su ce musu ganta ba ya Allah to yaya idan sun ga aljanna ta ce ai roƙon da ambatan su zai fi haka yawa sai Allah ya ce to ku shaida na yi musu gafara sai mala'iku ce ya Allah a cikinsu su akwai wani akwai wani wanda ba ya zauna bane dan wannan karatun sai Allah ya ce duk gaba ɗaya na gafarta musu humul qaumu la yashqa bihim jalisu mutane ne da duk wanda ya zauna da su ba zai rashin arziki ba shi wanda ya nuna kasancewar mu a dunkule yayin da muke addu'a to wannan addu'ar za ta iya samun ta goma shi fiye da ya zama mu kaɗai muke yi to wannan yana cikin duk fa'idar haraduwa da yin sallar jam'i haka ne yana cikin fa'idar sallar jam'i ta kan nisantar da mutum daga shaidan idan musulmai suka haɗu suka yi sallah shaidan yakan nisance su fiye da idan mutum shi ɗaya ne shi ya sa ma kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah ya umarni da a daidaita sahu ya zama an cike sahu kada a gurbin da shaidan zai dinga yawo yin sallah din a cikin jam'i yakan daɗa nisantar da shaidan domin manzo Allah yana cewa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya kullun karkeci yana idan yazo cin dabbobi yakan kama dabbar da take baya wadda ta ta bar ayari ta bar garki tana baya a cikin sallar jam'i akwai koyarwa ga wanda bai iya sallah ba sannan akwai samun fa'ida hatta ga wanda yake sallah din wani in ba dan sallar jam'i da ake ba to ba zai iya sallah daidai ba amma yau yana zuwa yana ganin ana yin jam'i yana ga yadda ake cika ruku'u da sujjada ku sai ya koyi yadda ake yin sallah din wani kuma ma ya iya sallah din amma a cikin jam'i ne ya an fi yin da nutsuwa in shi kaɗai ne yakan yi ta ba nutsuwa zuwa jam'i akan samu wannan fa'ida din sannan a cikin sallar jam'i wadda musulmi za su haɗu su yi akan samu tausayin juna da bibiyar halin musulmi har idan ba a ga wani ba za a iya tambaya idan ya zama kullum za mu haɗu mai sallah to da inda muka yi kwana biyu uku mu ga wani ba in ban tambaya ba kila wancan zai tambaya in wancan bai tambaya ba wancan zai tambaya kun ga kenan ana tafaqqudul hal wanda idan ba a jam'i ba iya ganewa amma ta hanyar jam'i zaka iya gane cewa wane yana nan ko baya nan wane wani abu ya same shi ko ko yana nan kalau ko abin da ya kama da wannan sannan cikin sallar jam'i akwai ƙara himma ga mutum ƙila in kai kaɗai ne sai sallar ta zama maka nauyi ka ji ka sala amma cikin jama'a ne sai ka ji ba kasala akwai nishaɗi tare da kai to wannan yana cikin amfanin sallah ta jam'i wanda mutum ma zai iya fito da wasu amfani fiye da wannan shi sa hikimar Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mutane su dinga haduwa ko waɗanda mutane a area su da bangaren su su sallah sau biyar a rana a yini yini da dare sannan ran juma'a haɗu a masallaci babba wanda zai tara mutane wanda ya fi wancan yawa domin unguwanni ne za su haɗu ranar juma'a sannan da idi kuma a taru wanda ya fi wancan yawa wanda gari ne yake haɗuwa sannan kuma a hajji a taru wanda duniya za ta haɗu gaba ɗaya duk wannan dan musulmi samu sanayya da kuma amfanuwa da juna hadisin farko hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda yace ce anna rasulallahi sallallahu alaihi sallam. manzan allah sallallahu alaihi wasallama qal ya ce salatul jama'a sallar jam'i sallar jama'a afdalu min salatul fazzi ta fi sallar mutum ɗaya bi sab'in daraja da daraja 27 muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito walahuma a riwayar bukhari da muslim an abi huraira daga abi huraira yace bi 25 juz'an da wani kaso wani yanki ta bi sallar sallar jama'a ta bi sallar mutum ɗaya da kaso da wani yanki 25 ma'ana daraja waka zalil bukhari haka nan ya zo a riwayar bukhari ana abi sa'id daga abi sa'id wa qala daraja maimakon juz'an yace daraja da haka labazin aljuz'u wa daraja da ma'anar su daya anan mu ga manzo Allah yace salatul jama'a kamar yadda nace salatul jama'a na ana nufin jama'ar da suke masallaci kada wani ya tsaya a gida ya tara matan shi da ƴaƴan shi yana ji ana kiran sallah yace ai salatul jama'a kace da haka mu ma nan jama'a ana nufin sallar jama'ar da suke a masallaci afdalu tafi min salatil fazzi daga sallar wanda yake shi kadai alfazzu shine almunfarid tafi bi 27 daraja da daraja 27 ma'ana abinda ake nufi wanda yi sallah cikin jam'i sallar shi tana da fifiko na lada da daraja 27 fiye da wanda yayi shi kadai sai wata riwaya ta zo daga Abi Huraira ita ma a cikin Bukhari da Muslim bi 25 daraja da daraja 25 sai malamin suka ce to ya zame mu jam'i tsakanin wannan wasu suka ce 25 daraja da 27 daraja suka ce babu karo suka ce don mafhumul adad ne adadi ne aka bayar da manzo Allah ce da 25 ba ya nuna cewa ba za ta fi fiye da haka ba da haka manzo Allah ce da 27 suka ce yawanci idan adadi ya zo to ba a cewa iyakar shi kenan ka yi manzo Allah yana cewa ayatul munafiki salas alamun munafiki uku ne kun ga a wata riwaya arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan sai aka ce hudu saboda makomul adad ne shi adadi ibaka ce wato dan me aka ce uku wannan shine amsar wasu wasu ka ce a'a anan bi 27 daraja daraja 27 ga wanda masallacin yake nisa bi 25 daraja daraja 25 ga wanda masallacin shi yake kusa wannan kauli ne zahir wasu ka ce manzon Allah ya ce bi 25 daraja da daraja 25 daga baya kuma sai Allah ya sanar da shi aka yi ƙari aka ce bi 27 daraja da haka da farko 25 aka bada daga baya sai Allah ya ƙari ya zama 27 suka ce ba buƙatar sai ka ce to wace riwaya ce ta riga zuwa wannan fankar da Allah kashe mai ta kashe mai ta yace ba buƙatar a ce wace riwaya ce ta riga zuwa saboda ƙarin falala ne in Allah ya faɗi falala zai iya ƙarawa ragewa ne suka ce Allah baya ragewa idan Allah ya ce zai bada lada goma to Allah zai iya bada sama da goma amma Allah ya bada tara ko bakwai ko takwas suka ce wannan Allah baya yi amma Allah zai iya ba kun ga yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawa yana da ninkin ta goma amma kuma a can cikin suratul baqara sai nuna in kai ciyarwa kana da lada har zuwa ninki 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha suka ce da haka Allah na iya karawa dan an ce 25 an ce 27 wani abu ne warin ƙari ne aka samu ba ragi ba da haka dai suka ce tunda riwaya 27 ta inganta to shine kololuwar darajar da mutum zai samu al ibnu ibn hajar cikin fathul bari ya kama ganganin malamai da yawa akan sab'in da kan 25 a ce kaza a ce kaza amma dai karshe abinda abinda yake gwadawa falalar tana kaiwa har zuwa daraja 27 kuma riwaya 27 ta nuna shine kololuwar daraja da za a samu ma'ana fiye da 25 wannan hadisi yana nuna mana falalar sallar jam'i da irin daraja da fifiko da za a samu sannan yana nuna mana idan mutum ya sallah shi kadai ta yi saboda maza Allah ta yi salatul jama'a afdalu kun ga yace tafi kenan ya nuna idan ma mutum ya shi kadai din sallar ta yi amma dai sallar jam'i tafi dan akwai malaman da suke cewa wanda ya sallah shi kadai ba tare da uzuri na shari'a ba to bai da sallah wannan magana tana da rauni amma dai ladan shi ba zai kai wanda ya sallah cikin jam'i ba wanda kenan ya bar jam'i ya bar lada mai yawa wa abi huraira ta radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi nafsi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin nayi himmantu in yi umarni a yi kirare fa yuhtasab aje a tattaro kiraren a kawo sun ma'amura bi sala sannan yin umarni da sallah fa yu'azzana laha a kira sallah din sun ma'amura rajulan sannan umarci wani mutum baya ya umman nas yau mutane limanci sun ma'ukhalifa ila rijalin sannan in je gurin wasu mazaje la yashhaduna salata wanda ba sa zuwa sallah fa uharrika alaihim ta kona musu gidaddajinsu wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa law Alamu ahaduhum da ɗayansu ya sani da ɗayansu yana da ilimi yana da sanin cewa annahu yajidu arqan saminan zai samu kashi wanda yake da tsoka a jiki aw mirmataini aw mirmat aw mirmataini hasanataini ko zai samu nama ko kashi na kirji ko suka fassara da kofato kyawawa da shahidal isha da yazo sallar isha muttafaqun alaihi wal lafzu lil bukhari wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kuma lafazin na imamul bukhari ne wannan hadisi yana faɗa mana abinda manzo Allah ya himmantu zai waɗanda ba sa zuwa sallah manzo Allah ya ce wallazi nafsi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa manzo Allah yakan yi rantsuwa irin wannan rantsuwa sau da dama kuma suka ce ya halatta mutum ya rantse ko da ba a bukaci ya rantse ba don ya karfafa maganar da yake yi sannan kuma yana nuna mana sifatuwar Allah da sifar hannu irin wanda ta dace da shi yaya take wannan ba mu sani ba Allah kaɗai ya sani maza Allah ce laqad hamamtu na himmatu nayi nufin an amura bi hatabin in yi umarni da kirare fa yuhtatab aje ayo kirare din a tara kirare din idan an tara thumma ma'amura bi sala sannan umarci a yi sallah bi sala alif da lam anan yana nufin sallar isha kamar da ƙarshen hadisin ya gwada amma malamai suka ce ba wannan yana gwada sallar isha kadai mutum yake da laifi idan bai zo ba amma dai a nan hadisin yana magana sallar isha wa azzana laha a kira sallah din wanda ya suka ce ya nuna kenan liman shi yake da iko na faɗin lokutan sallah da kuma mata da sallar kun ce sun ma'amura rajulan sannan umarci wani mutum faya umman nasu yi mutane limanci sai suka ce yana da kyau a jira liman ko da ya ƙara wasu ɗin lokuta kaɗan akan lokacin da aka sabata da sallah saboda manzo Allah suna da sallama idan a kira sallah sahabbai ma ba sa miƙewa su tashi sai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu za ga idan sun zo masallaci idan an ce za a da sallah ƙarfe kaza lokacin yana yi za su takura lokaci ya yi. lokaci ya yi. ko da kwaliman yana towa akan hanya to amma abin da ya fi sai a ɗan ƙara masa wasu lokuta kaɗan wasu mintuna kaɗan saboda liman a masallaci yana da kima yana da daraja saboda duk mutumin da ka amince masa ya jagorance ka abin da ya shafi addinin ka domin babu aula ka amince masa akan duk wani abin da ma ba wannan ba shi sa hatta limancin malamai suke bayanin ya zama wanda zai zama liman mutum ne kammalalle mai kamala mai nutsuwa mai amana mai tsoron Allah mai gaskiya domin zai jagoranci mutane da cikin abin da ya shafi al'amari na lahira wanda yake da girma kamar sallah ba a san liman ya zama an ɗauko mutumin da bai da mutunci ko bai da kamala ya zama zai dinga limantar mutane kisa idan ya zama fasiki malamai suke cewa to sai a nemi na a canza shi ba wai dai sallar shi ba ta ba sai dan me sai dan abin da zai jagoranci mutane abu ne mai girma kuma limanci ɗaya ne daga cikin irin matsayi da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yake jagorantar mutane kun ga manzo Allah idan yana na aishi ne limami ba wani sama da shi to kai ma da zarar ka zama liman kana kan wani aiki ne irin wanda manzo Allah yake yi abu ne mai daraja mai kima sai dai da yawa daga cikin mutane ba sani ba mutane suna kallon kamar limanci wani abu ne na wanda yake a cikin mutane ba wanda bai da aiki to amma matsayi ne mai girma da daraja domin matsayi ne da manzan Allah yake kai bal ma duk khulafa'ur rashidun matsayi ne da suke kai gaba daya hmm. dan a tsari na musuluncin shugaba shi yake jagorantar mutane shi yake musu juma'a shi yake musu jam'i Wannan haka tsarin ya to a musulunci da gaba ne abin ya canza kila saboda yawan ayyukan shugabanni sai ake samun limami daban shugaba daban kamar yadda manzo Allah yake shine alƙali amma daga ba ake samun alƙalai saboda abubuwa suna canzawa ya zama kuma abin yayi amma al'aslu ya zama jagora a gari shine limami kuma shi zai fito ja mutane zuwa sallah ya musu juma'a idan jana'iza ce shi ya gaba yi limanci wannan shine al'aslu amma dan an sa wani ba ba, ba laifi bane to da haka limanci matsayi ne mai girma nan manzo Allah ya ce in yi umarni a tada sallah sannan in yi umarni in umarci wani mutum yayi sallah summa ukhalifa ila rijalin sannan in tafi ni kuma zuwa ga wasu mazaje suka ce wannan ya nuna kenan ashe idan akwai wata banna da barinta zai zama cutuwa ne kuma ba za a kawar da ita ba sai a irin wannan lokacin to ya halatta a jinkirta sallah ko mutum ya jinkirta sallah don ya kawar da wannan banda mutane ne suna yin banna amma ba sa shiga banna sai lokutan sallah idan an tafi sallah lokacin za su fara banna su to ya halatta wasu daga cikin jama'a su bar sallah din a lokacin da ake yi su tafi nan su maganin waccan banna din kamar yanzu in ka ɗauki irin garuruwan mu misali zaga duk gari na musulmai ranar juma'a akwai lokutan da gari yakan yi shara-shara za ka tara duk an tafi masallaci duk wani namiji wanda yake mai girma kuma wanda ya san me yake za ga ya tafi masallaci sai ga a cikin unguwanni ba wanda zai rage sai yara sai mata don ya zama akwai wasu wanda suke amfani da wannan lokacin don su yi sata su yi amfani da wannan lokacin don su yi fyaɗe su yi amfani da wannan lokacin don su yi kaza to ya halatta ajiye wasu mutane daidai lokacin da aka tafi sallah din su kuma su shigo gari don hana wannan ɓanna din tun daga manzan Allah zai sa a tada sallah a yi limanci shi kuma ya tafi sun ma ila rijalin sannan ya tafi zuwa ga wasu mazaje kun ga kenan manzo Allah zai bar su yi sallah din sannan ya tafi kuma nan tafiyar ba zai yi bane shi kadai zai yi ne tare da wasu mutane sannan wannan yana nuna mana halaccin ajiran wa mai laifi yayin da yake laifin babu laifi a je a same shi yayin da yake laifin ajiran masa dan ya zama shaida kuma ya zama tsawatarwa kila idan ba lokacin da yake laifin ba zai zama tsawatarwa ba fiye da a ce lokacin da yake idan ma'ana masu caca ne idan masu abin da ya shafi lalata ne lokacin da suke ajira musu a kama su a yi musu hukuma ba wani abu ne da shari'a ta hana musamman laifin da ya zama duk jama'a an san ana yi duk jama'a an san ma'ana wuri ne na laifi sai maza Allah ce to in je ga wasu mazaje la na salata ba sa zuwa sallah ana ana ba sa zuwa sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga anan ba ana magana ba sa sallah ba ba sa zuwa jam'i ne fa uharrika alaihim buyutahum kona musu su. anan suka ce kenan ya halatta yau mutum ukuba ta hanyar taba dukiyar shi ta hanyar karbe dukiya anan suke magana halaccin yin ukuba ta hanyar tara mutum yi laifi a ce biya kaza ko mutum yi laifi a kwace wannan har wasu malamai suka ce wannan yana nuna halaccin duk wani guri da ake fasadi idan fasadin ba zai kawo ba sai an kawar da gurin ya halatta a kawar da gurin ma'ana gida ne na matan banza an yi an yi su daina sun ki su daina kila shi wanda yake sa su ya kiya daina sa su to ya halatta shugaba ya sanya a rushe gidan gaba ɗaya kowa ya rasa kun ga maza Allah ce fa uharrika alaihim buyutahum ku kona gidajen su gida ne na shan giya guri ne da ake mashaya ce an kiya daina to ya halatta hukuma ta rushe wannan gurin sai dai waɗannan ahkam irin waɗannan hukunce hukunce yana hannun hukuma ba kun mutane ba yana hannun wanda suke da iko kamar alƙalai kamar manya-manyan shugabanni wanda suke jagorancin al'umma su za su ba da izini ba wai ni ba ko wannan yana iya zama ga kun mutane amma a wani lokaci kuntatacce idan mutum babba ya kai matsayin da zai iya kawar da ɓanna da hannunsa kuma ba tare da fitina ta tashi ba laifi don yayi akan samu malamin da yake tumbatsa a gari ya zama gari yana da mabiya yana da sauti yana da al'umma to idan ya tashi ya kawar da banna ba wanda ya ce a'a to ba laifi dan ya jagoranta ya jiya kawar da wannan kamar ka karanta tarihin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab lokacin da da'awarsa ta yi karfi ya samu goyon bayan sarki na wannan lokacin duk wani guri da ake fasadi sun dinga kawar da shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a lokacin da Tatar suka yi nufin su shigo garin Sham su kawo yaƙi masu mulki suka gudu tun ma ba su shigo ba su suka gudu shekul islam ya je ya same su a masar ya ce ku dawo ya ce ko da ba ku bane shugabanni muka ne muku taimaka mana don mu yaƙi waɗannan mutane ya halatta ku taimaka mana wajibi ne ma ku taimaka mana balantana ku ne shugabannin mutane suka ce su ba su iya dawowa ba yadda ya haɗa mutane ya zaburar da mutane ya gwada mutane muhimmancin jihadi ya ce kuma ku zo mu yaƙe su wallahi mu za mu ci nasara ku zo mu yaƙe su mu za mu ce nasara aka ce kul insha Allah yace insha Allah ta haqiqan la ta'alika ce, ina faɗa insha Allah ba nan ina shakka ba tabbas mu za mu ce nasara saboda Allah da ayoyi ayoyi da dama da suka nuna mutum ya rike gaskiya shine mai nasara mutane suka samu karfi sannan shi bayan shigar yaƙi ya ja mutane a lokacin tun da duk wasu masu mulki sun gudu don haka gidan kurkuku duk sun balle ta sun shigo gari ana taɓanna ya ja mutane aka je aka yi jihadi aka karya waɗancan tatar ɗin kuma ya dawo duk wasu masu laifin da ya kamata ya zama suna rufe aka tattara su aka rufe su da ne cewa masu mulki to gagarin ku rike kayan inna ma ana rajul milla ni mutumin addini ne ni ba mulki nake nema ba da haka yanzu gagarin ku rike kaga anan ya kawar da banna ta hanyar mutanen da suke tare saboda ya kai karfin da zai iya yi amma misali ni da mutum uku ce za mu rushe gidan gidan wani saboda ana sai da giya mu je ba mu gama rushe ba yan sanda sun kwashe mu nan daga nan ni da nake karantar da mutum uku ɗin an ribe ni su ma an ribe su nan da awata mutu ba hikima babu hikima a lokacin abin da ya wajibi a kanka tunda ba za ka iya kawarwa da hannu ba sai ka ci gaba da wa'azi da karantarwa da ilmantarwa har za a zo a yi karbin da ko dai wanda za su iya su karbi da'awar zo su kawar da abin ko kuma kai kai karfin da za ka iya kawar da abin to da haka wannan yana nuna mana halacci akwai malaman da suke cewa baya halatta a a taba dukiyar mutum ko irin laifi saboda darajar dukiya da girmanta da yadda manzon Allah ya nuna cewa dukiyar musulmi akan musulmi haramun ne to amma magana rajiha ana iya yin hukunci ta hanyar tara ana iya yin hukunci ta hanyar taba dukiya kamar yadda wannan hadisi gashi manzo Allah ce ko harrika alaihim buyutahum kun kona musu gidan da jinsu saboda ba sa zuwa sallah a wata riwaya mata da yara za Allah suna da sallama ya sa ya kyale saboda kun ga mata ba wajibi ne su jam'i haka na akwai yara ƙanana to wannan abin zai iya shafa su sai manzon Allah ya kyale manzon Allah ya kalli maslaha amma sai bibita ta akan yi wa waɗannan mutane ukuba wannan kuma wani fikihu ne daban shi ma yayin da za a mutum ukuba ana iya kallon me zai biyo baya kuma mutum da yana da da dukiya amma kuma yana ɓanna da ita in hukuma ta yi musadarar dukiyar gaba ɗaya kuma yana da 'ya'ya da iyali za su iya tagayyara to sai a kalli abin a auna sai abin da ya fi dacewa sai manzo Allah ce wallazi nafsi da na rantse da wanda raina ke hannunsa law ya adamu ahduhu da ɗayan su ya sani yana da tabbaci annahu yaji yajri arqan saminan zai samu kashi mai tsoka kashin da yake da nama sai ce au mirmataini ko kuma a nan mirmataini wasu fassara shi da kofatu zilafin shat kofatan akuya ko tinkiya wasu ka fassara shi da naman da yake ma'ana kirji yake wajen kashin kirji wasu ka ce abin da ya sa ka ce kofato don a nuna maka kaskancin abin ma'ana da ɗayan siyasan zai samu abin da ma bai da kima hasanataini bato ne mai kyau amma ka kalla wani abu ne da bai da kima la shahidal isha'a da yazo sallar isha wanne ne kenan waɗannan mutane da ake magana su malamai suka ce jilala ce akan cewa munafiki munafikai ne da haka suna ta duniya akan lahira da sun san cewa in suka zo yin sallah za su samu wannan to da sun zo sallah din wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yanzu akwai mutanen da ba sa zuwa jam'i amma da sun san suka zo za su samu kuɗi da sun zo inda za a gane haka akwai masu halin da ko da sukan yi zakka a wasu lokuta a masallatansu da su ba sai ga mutum daga wata uwa ya takakka domin ya kiyaye cewa duk goma ga wata alhaji na raba kuɗi ɗari biyar ko dubu ɗaya sai ga masallaci ya ci gaban wani sa'in ba kafin a raba sai an kulle kofa wadda ba kulle ko ba akwai masu zuwa latti su ma zuwa za su sai a rufe to kaga manzo Allah yake nuna cewa musulmi mutum na gari bai kamata ya haka ba bai kamata ya zama da idan ya samu zai samu abin duniya ya je mai idan ma'ana haka ne don ladan lahira ya fi akan na duniya munafukai ne suke gabatar da abu na duniya lau kana aradan qariban wa sabaran qasidan lan tabu'uka Allah ya ce da wani abu ne na kusa wasabaran sabaran ko ta tafiya ce da za a samu wani abu da uka, da sun bika walakin ba'udat alaihi ash-shaqqa amma yanzu nan abin yayi musu nisa suna ganin ba za a samu ba suna ganin ba bane da haka sai su noke to amma musulmi na kware ba haka yake ba wanda yake gwada mana a shi zuwa sallar jam'i alama ce ta imani kai hadisin da yake cewa kun ga mutum yana zuwa masallaci to me shaida da imani hadisin yana da rauni hadisi ne da'if amma ma'anar shi ingantacciya ce ga mutum yana halartar sallah a jam'i tare da alama ce ta imani saboda a nan ya gwada mana waɗanda ba mummunai ba sai dai su kalli abin da za su samu na duniya su halatta wannan hadisi yana cikin hadisan da wasu malamai suka kafa hujja da shi akan wajabcin zuwa sallar jam'i kace dan namijin da yake da iko wajibi ne ya zo jam'i in ma bai zo jam'i bai sallah sallar ba ta ba kamar mazhabin zahiriya sallar ba ta ba in ka yi sallar alhali kana da iko ba ka zo jam'i ba kuma ka ji kiran sallah ka zo ba sallah ba ta ba suka ce dalili ga manzo Allah zai kona gidan da jinsu ka ce yaya za a yi manzo Allah ya kona gida akan wani abin da ba wajibi ba ya za a yi manzo Allah ya ban limanci ya tafi je wani aiki wanda akan wani abin da ba wajibi ba ai da ba wajibi ne sai manzo Allah ce mu da muka yi ya wadatar kun ga sallar jana'iza ai ba wajibi bace kowa da kowa yi wanda yana da lada wanda bai ba kuma ba laifi akan shi kuma waɗanda suka yi wa musulmi sallah sun ɗauki a sauran musulmi suka ce amma nan kun ga ai da waɗancan suna yi amma ba su ɗauki a waɗannan ba ƙauli na biyu suka ce farga kifaya ce ma'ana in wasu kai sun ɗauki a wasu dalilin suka ce wancan hadisi na farko salatul jama'a afdalu suka ce manzo Allah ta yi tabi yana ya nuna in wasu kai ko da wasu ba su yi ba to babu laifi sallah dai ta yi suka ce ba ba ba wajibi Kauri na uku ma suka ce sunna ne ba ma magana farilla gaba ɗaya sunna ne me dalili suka ce wancan hadisi ne salatul jama'a tafdulu ko afdalu suka ce kullum abin da aka faɗa kwa ba wani abu ne da haka in ka zo kayi sunna kana da lada wanda bai zo ba komai amma magana mafi inganci zuwa jam'i wajibi ne sai ga wanda yake da larura ta shari'a wajibi ne wanda ya bari bai zo ba sallar shi yi. in a zahiriyance ba ta yi ba amma a a wasu hadisai kamar salatul jama'a ta rauna sallar ta yi amma dai ya bar abin da yake na wajibi da haka ya zama mai laifi a gaba za mu ci cewa waye jam'i ke zama wajibi a kan shi suka ce ga wanda ya ji kiran sallah da haka zuwa sallar a jam'i din wajibi ne don jam'in ba sharaɗi ba ne a sallah kamar yadda wasu malamai ma'ana suke faɗa cewa jam'i sharaɗi ne a cikin sallah akwai dalilai da za su nuna ma mahimmancin jam'i misali a sallar tsoro duk da yanayi da ake na yaƙi amma aka ce a jam'i wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah Min, Humma, Aka. Ka kaga maganar cewa in kuna cikin su aka tsaye da sallah a samu su tsaya tare da kai aka ma sauke wasu abuwa amma aka ce a jam'i yana da jam'i yana da girma yana da daraja yana da falala mai yawa a salatin kofi kaɗai za mu iya fahimtar haka sai hadisin mu gaba an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda ya ce. Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace asqalus salati ala almunafiqina mabi nauyin sallah akan munafikai salatul isha'i sallar isha wa salatul fajr da sallar alfijr walau ya'lamuna ma fihi ma da sun san abin da ke cikin su na fadala la atawhuma walau habwan da sun zo waɗannan salloli guda biyu walau habwan ko da da lallafe ne muttabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi yana so ya gwada mana mahimmanci da falalar sallar isha da sallar alfijir manzo Allah ce asqalus sala mafi nauyin sallah sai wani yana da dukkan sallah tana da nauyi akan munafikai dukkan munafikai suna jin nauyin dukkan sallah Allah yake cewa ah, Allah yana gaya mana cewa munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila duka sallah tana munafiki nauyi wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashihin sallah tana da girma tana da nauyi amma sai kan masu tsoron Allah to da haka dukkan salloli suna munafikai girma to amma mafi nauyin sallah akan munafikai shine salatul isha annifaq munafikai anan ana nufin munafikai waɗanda ma'ana anan wasu malamai sun fassara da manya-manyan manya-manyan munabinci ma'ana munafikan da hakikanin gaskiya ba musulmai bane kurin suna bayyana musulunci ne a fili amma a zuciyarsu kafirai ne su ake nibi da haka waɗannan zaka tarar sallar da tafi fi musu nauyi sallar isha saboda mai saboda lokaci ne na bacci da hutu musamman a wancan lokacin kamar yadda makaranta hadisai ba irin yadda muke sallar isha suke ba sukan yi ta ne za ta kai kamar karfe goma lokacin za a yi sallar isha in ga wata riwaya har sai da mata ma suka fara bacci sannan manzo Allah ya zo aka tare ita mu yanzu ka kaga muna yin sallah ne takwas wannan lokacin ma takwas saura ba ma wanda ya kwanta to amma su a wancan lokacin tana kaiwa kamar karfe goma misali karfe goma da rabi haka lokacin mutum ya dawo ya huta ya gama komai so yake bacci to sai ya ji nauyin ya zo ya sallah ne haka nan tsalla alfijir ita kuma lokaci ne da yake yana da daɗin bacci shi yasa sai munafukai su dinga jin sallah ce mai nauyi a kansu maza Allah ce walau ya alamu na mafi hima, da sun san me ke cikin wannan salloli guda biyu na falala sallar isha da sallar asuba da sun san falala da daraja da ke cikin waɗannan salloli guda biyu la atauhuma da sun zo wannan salloli walau habwan ko da da rarrafe ne habwan wasu fassara shi da rarrafe wasu sun fassara shi da jan gindi ma'ana mutum ya dinga zama a kan mazaunan shi yana ja ko da da haka ne su sun zo wannan yake gwada mana kama hadisin baya cewa su munafikai zahiri suke kallo zahirin lamari suke kallo a kan shi suke gina abuwan su da haka tun da sunan ba su iya kallon wani abin da za su samu ba su sun zuwa sallah din amma da sun san hakikanin abin da ke cikin su da sun zo wannan sallah din ko da da jan ciki ne ko da da rarrafe ne wannan hadisi kuma yana nuna mana girman waɗannan salloli guda biyu sallar isha da sallar asuba kamar da wutar waya ta nuna girman sallar la'asar Za zala ce wanda ya rasa la'asar cikin jama'a kamar ya rasa iyalan shi ne kamar ya rasa iyalan shi ne saboda girmanta shi ma lokaci ne da yake damfara da lokacin bacci duk wanda yana rana mana muhimmancin sallah da kuma wajabcin zuwa sallah a cikin jama'a Wani dai ana magana a haƙƙin maza banda mata mace ta yi sallah a gida shi yafi fi. Sallata a gida ya fi lada a kanta taho masallaci in ta zo masallacin halal ne kuma babu laifi sallata yi amma sallata a gida ta fi sai ma dai cewa ni bin Umar radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda qala yace atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajulun wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a'ma makahu wani mutum makahu ya zo wajen manzon Allah fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid banda jagoran da zai jawo ni zuwa masallaci farakhasa lahu sai manzon Allah ya mai rangwame falamma walla da ya juya da ahu sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace hal tasma'u an-nida'a bis-salati mm. kana jin kiran sallah qala na'am yace eh qala fa aji. manzo Allah ce to ka amsa rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi shi ma kaman wancan ne cikin dalilan da suke nuna wajabcin zuwa jam'i ne anan wani mutum a anan suka ce shine Abdullahi bin Ummi Maktum Abdullahi bin Ummi Maktum kamar da yazo a wata riwaya shine yazo ya roki manzon Allah Wani ya nuna mana cewa anna rajulun a'ama wani mutum makaho ya nuna halaccin asibata mutum da abin da yake da shi idan ba a babin giba ba idan ba babin giba ba ba dan a ci mutuncin shi ba ba dan a bata shi ba dan a gane shi wannan babu laifi mutum ne gurgu ya ka zo ana tambaye ka ina wani ka kasa gane a wane kaza ka ce wane gurgun nan ka ce eh wannan ba laifi ko da baya so a kira shi da wannan amma dan kai littarin ba laifi sai dai kuma in kai ta'arifin shikenan daga nan kuma ya wuce ba za a ƙara ambata ba to haka haka anan da aka ce makaho dan a gane sannan kuma sibata shi da cewa makaho don a fahimci ma dalilin da ya sa ya zo yake neman rangwama kasancewarsa makaho kuma bai da jagora a wata riwaya gidan shi da nisa hanyar kuma ba ta da kyau ba dan jagora ga nisa ga rashin kyan hanya ya ce ya rasu da ya manzan Allah inna hu laysa ƙa'idun ban da jagora ya quduni ilal masjidi da zai ja ni zuwa masallaci ma'ana bai da wanda zai bai jagoranci zuwa masallaci wannan abu na barko kenan wata waya ga gidana da nisa ga hanya mara kyau faraqasa lahu sai maza Allah ya mai rangwame ce kai sallaka a gida da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sallar shi a gida a shi ne ma'ana rangwame aiwa mutum rangwame abu ne ya waje ba a kan shi amma sai a ce to kai an ɗauke maka wannan abin shi ne ma'anar rangwame sai manzan Allah ya mai rangwame ya je ya sallashi a gida ma walla da ya bada baya ya juya da ahu sai manzan Allah ya kira shi faqala sai ce hal tasma'u nida'a bis salati kana jin kiran sallah qala na'am yace yi qala fa ajib manzan Allah ya ce to ka amsa da wannan ne suka ce duk wanda ya ji kiran sallah to wajibi ne ya amsa zuwa jam'i ya zo ya bi jam'i a sallar jam'i tare da shi wani ana magana wanda ya ji kiran sallah sai ya zo ya amsa to anan malamai suka ce a yanzu ana amfanin kiran ana kiran sallah da da sifika wanda yake nesa ma zai jiwa yanzu wani sa'in gidanka a bayan gari yake a kiran sallah asuba sai ka ji tsakaninka da gurin da yake nesa tafiya ba karama ba sai ka ji can karshen gari kai kuma kana can karshen gari sai ka ji kiran sallar masu, kana kana gabas da gari sai ka ji kiran sallar yamma da gari can karshe da asuba to wajibi ne ka amsa to nan sai wasu malamai suka ce a lokacin da manzo Allah ya magana din babu sifika babu da sifika babu a abin da yake daga sauti suka ce to anan sai a auna gwargwadon yadda mutum zai ji kiran sallah ana kenan ana magana gwargwadon makota waɗanda za su iya jin kiran sallar da za su iya zuwa ba tare da wahala ba akwai malamma da suka takaice shi gwargwadon yadda za a ji kiran sallah idan ana yi da baki to amma in za a takaice za mu ci gwargwadon makotan da za su ji za su iya sallah ba da za su iya zuwa sallah ba da wahala ba to wannan wajibi ne ya amsa amma misali kana nan sai ka ji kiran sallar wani guri nesa wanda zuwa gurin zai maka wahala to ba wajibi bane ka amsa domin akwai tazara da rata mai yawa da haka anan suka ce wannan mutumin yana jin kiran sallah kuma kun san jin kiran sallah gwargwadon da lokaci da yanayi lokaci da kuma yanayi a dacen babu abuwan da yanzu muke da shi a yanzu akwai injin nika akwai injin markaɗe akwai janareto akwai menene duk waɗannan suna hana tasirin sauti ya tafi nesa shi yasa in dare ya sauti ya fi tafiya fiye da rana saboda duk waɗannan abubuwa babu su to a zamanin manzo Allah kuma babu irin waɗannan abubuwa da za su hana a ji sauti yanzu kaɗai babur ya ya isa hana ka ji sauti kana nan zaune wanda ya wuce wanda ya wuce to sai ma a kira sanda wani sa'in da speaker ma baka ji ba saboda agwa ne sun tattaru da yawa wanda a dacin babu irin waɗannan agwa da to suka ce duk wanda ya zama irin wannan to zai amsa sallah suka ce wannan yana nuna mana wajabcin zuwa jam'i kamar yadda a malamai suka faɗa sai dai kamar yadda na bayani shi zuwa jam'i din idan baka je ba sallah ta yi sabanin wanda suke cewa sallah ba ta yi ba suna dogara da irin waɗannan hadisai amma wancan hadisi na salatul jama'a yana gwana mana sallah ta yi hadisin mu na karshe da zamu tsaya hadisin Abdullahi dan Abbas wa Ali Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace man sami'a nidaa duk wanda ya ji kiran sallah fala ya'ti falam ya'ti bai zo ba fala salata lahu illa min uzrin bai da sallah sai yana da wani uzuri rawahu ibn majah ibn majah rawaito wannan hadisi wa dara qutni da dara qutni wa hibban da ibn hibban wal hakim da imam al hakim wa ko ala sharti muslim sanadin hadisin ya zo a bisa sharadin imam muslim walakin rajjaha ba'dhum waqfahu sai dai wasu malamai sun rinjaye cewa hadisi ne mawqufi ma'ana magana ce ta abdullahi dan abbas kuma wannan magana ita ta firin jayi hadisi ne mawqufi ba marfu'i ba sai wasu malamai suka ce me ake nufi da fala salata lahu wanda suka ce hadisi ne ingantacce suka ce kunan yi sallah bai da sallah da wannan ne zahiriya suka dogara suka ce duk wanda ya ji kiran sallah bai zo jam'i ba to yayi sallah ma bai da sallah amma malamai suka ce na daya hadisin bai inganta marfu'an ba bai inganta manzon Allah ya faɗa ba sannan in ya inganta ma marfu'an suka ce fala salata anan ana nufin fala salata kamilatan bai da sallah cikakkiya yana da sallah amma ba cikakkiya ba ta zama naqisa ta zama tawayayya saboda bai je jam'i ba amma yana da sallah sai dai sallar tashi ba tauye ba ba cikakkiya tauyayya ce wannan hadisi ma yana gwada mana abin da hadisin ba yake gwada mana na amsa kiran sallah idan mutum ya ji an kira sallah ya amsa ya zo yayi sallah sannan cewa wanda bai zo ba bai da uzuri da hadisi ya ce illa min uzurin sai ga mai uzuri ya nuna mana uzuri yana sarayar da sallar jam'i kamar me kamar uzurin ruwan sama kamar iska mai tsanani kamar tsananin sanyi kamar tsananin zafi wannan yana halatta mutum ya bar jam'i don wannan muna magana tsananin zafi fiye da yadda ake a nan ba wai mujarradin kana kana zufa ba yana zuba a'a akwai kasashen da in ana zafi ka fito rana yi za ka yi kamar an zuba maka wuta to irin wannan ake magana ko tsananin sanyi yanzu irin sanyin da ake a wasu kasashe ga ana mutuwa kamar yanzu kwanaki can kasashen turai sun ta mama da kankara in gari ya waye za ka hau mota sai ka sassaƙi ka samu ka buɗe ƙofa ka shiga to irin wannan uzuri ne ya halatta ka ƙi zuwa jam'i ka sallaka a gida ko ana iska iska mai tsanani kun san akwai haɗari mutum ya zama yana tafiya ana iska dan za ta iya ɗauko komai ta buga masa to ya halatta kai sallaka a gida ko da ka ji kiran sallah ko ana ruwa man ma ya inganta a sunna idan ana ruwa ladan zo yana kiran sallah in ya zo, hayya ala sala hayya ala sala ya ce sallu fi rihalikum kowa ya sallah a gidan shi wannan ya inganta a cikin hadisi sai ya ce kowa ya sallah a gida sallo fi kuma. amma zai in kai sai a ce ka zo da sabon addini kuma hadisi yana da cikin muslim da bukhari har abdullahi dan umar ko abdullahi dan abdullahi dan umar ya sanya a faɗa wani ya harare shi ce me kake hararata na ga manzon Allah yayi haka amma wasu abubuwan sai a hankali wata sunnar sai a hankali yanzu kana yin wannan za a ce sun canza kiran sallah kuma da haka sai hakuri amma ya halatta to da haka yin yin jam'i a gida duk wannan uzuri da shari'a ta yadda sannan rashin lafiya wanda ya zama mutum ba zai iya towa shi ma shari'a ta mai rangwami. duk da malamai sun yi sabani wanda bai da lafiya bai zo sallan ba sai ya sallan shi a gida yana da ladan jam'i ko mai da shi suka ce in mutum ne mai zuwa jam'i rashin lafiyar ne ya hana shi zuwa jam'i za a ba shi ladan jam'i Da manzo Allah yana cewa duk wanda yake wani aiki sai yayi tafiya ko ya rashin lafiya dalilin wannan ya bar aikin to za a dinga rubuta masa ladan wannan aiki da haka idan ya dama mutum ne mai zuwa jam'i sai ka karaya ta same shi ya ko ciwo ko rashin lafiya bai zo ba to za a dinga ba shi ladan zuwa wannan jam'i din da yake domin amma dama wanda baya zuwa to kaga dama can kona da lafiya baya zuwa da haka in yi sallar shi a gida babu abin da za kara mai kurin bambancin da da yanzu yanzu an yana da uzuri shari'a ba za ta kama shi da laifin yaƙi zuwa jam'i ba ubangiji Allah ya mana gamdakatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu zuwa ga abin da baya so abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam